Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a bakwai ga watan Mayu ta 2021 wanda ya yi daidai da 25 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere. makonni shida kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kai ziyara garin lake charles da ke jihar louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala tiriliyan biyu da dubu uku don samar da ayyuka ga amurkawa manyan jami'an tsaro da sojojin amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan yayin da amurka da dakaran haɗaka suka fara barin ƙasa ganin labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma za a ji cewa kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch na kira ga gwamnatin Nijar ta kafa kwamitin bincike kan yadda ake kashe fararen hula a ƙasar kwanan nan. sai da wasu 'yan kasar na cewa. Ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi soja mu a yi hattara ba a ci ba a su amma a ta hankali. A Najeriya kuma har yanzu ana ci gaba da zargin jami'an tsaro da yawan kashe fararen hula ba bisa ka'ida ba. Inda ki mutane na kashewa su mutu a asibiti duka an kashe maganan ka ba ta bari ba. To wannan inda Allah ya sa yau dubu zai cika a hannun su ya mutu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Muna kuma ɗauke da shirin nasiha kan falalar watan Ramadan. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere. Makonni shida kenan kuma ana samun ƙarin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. Tedros ya faɗi cewa an samu rahoton ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a cikin makonni biyu a faɗin duniya fiye da yadda aka gani a watanni shida na farkon annobar. A cikin watannin da suka wuce, ƙasashen da ke yankunan hukumar WHO sun ba da rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace. Yanzu ba lokacin da za a saki jiki ba ne, har ma da ƙasashen da ke samun raguwar masu kamuwa da cutar a cewarsa. annobar na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a india abinda da ya sa prime minister narendra modi bayan matsin lamba da ya fuskanta ya sanya matakan kulli a kasar don shawo kan annobar ma'aikatar lafiyar india ta ba da rahoton sake samun adadin tarihi a yau juma'a na mutum 414,188 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 da kuma mace-mace 3,915 jami'ai sun yi imanin ta yiwu ma adadin ya fi haka a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kai ziyara garin lake charles da ke jihar louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala triliyan biyu tiriliyan uku don samar da ayyuka ga amurkawa Kudurin da ake kira infrastructure bill da turanci ba gine-ginen hanyoyi da gadoji kadai ya kunsa ba har ma da inganta makarantun gwamnati da kuma samar da tsarin kulawa mai inganci ga masu manyan shekaru da nakasassu. ƙudurar na daga cikin manyan ƙudurori uku na kuɗi da fadar White House ta fara ƙoƙarin neman aiwatarwa a kwanaki ɗari na farkon mulkin Biden. Sauran sun hada da ƙudurin dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara na tallafin tada kuma da tattalin arziki ga Amurkawa. wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan maris da kuma na dala tiriliyan 1.8 don taimakawa iyalai amurkawa da shugaban ya gabatar a watan da ya shige idan aka hada su duka kudurorin uku da jimlar kudinsu ta kai dala tiriliyan shida za su sauya dangantakar da ke tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kasar ainon Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun haɗaka suka fara barin ƙasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargaɗin samun hasara sosai a jerin wasu hare-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakkata tun bayan da Amurka ta fara fidda dakaranta daga ƙasar a hukumace ranar 1 ga watan Mayu. amma a jiya alhamis ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakaran na tafiya kamar yadda aka tsara babu wani abin mamaki da ke faruwa a jiya alhamis janar mark miley shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin ƙasar ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakaran afghanistan za su iya faɗa ya kuma ce tabbas mun sha taimaka musu amma su ke jagorantar faɗan da yake magana a gefen miley sakataren tsaron amurka lloyd austin shi ma ya bayyana kwarin gwiwa a kan cewa sojojin afghanistan na da kwarewar yin haɗin an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko daga jamhuriyar niger inda za a ji cewa kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta rubuta ma hukumomin kasar takardar buƙatar yin bincike kan zargin kashe-kashen fararen hula a kasar kwanan nan abin da ya janyo takaddama ga su mini barma da cikakken rahoto a wasikar da ta aike wa ministocin shari'a da na tsaron ƙasa ƙungiyar human rights watch ta buƙaci sabuwar gwamnatin shugaba muhammad bazoum ta ɗauki matakin samar da haske a game da kisan wasu fararen hula kimanin 317 sanadiyar hare-haren da aka kai a watannin da suka gabata a gundumar tiliya da ke jihar tawa da garuruwan zarum dare da can bangu da bani bango a jihar talabiri wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasum abdurrahman ya bayyana min yadda yake kallon wannan batu ita kungiyar daidai ne take ta tambayi irin wannan abubuwan saboda cikin aikinta ne amma abin da ya kamata a sani daga cikin wa'anda ake kashewa ko wa'anda ake kawo hari da su akwai wa'anda cilista musu ake su taho akwai wa'anda garkuwa ne ake da su a taho da su kinan irin wannan in aka zo aka kawo hari soji suka mai da martani yana iya shafo kowa to shi yasa kaga irin wannan binciken yana da wahala saboda bayan da za a yi ya yi wani alfanu saboda ba a iya yin shi duka gaba ɗaya a tabbatar da kowane bangare an sa cikin binciken kuma an gano abin da ake son a gano human rights watch a wannan wasiƙa ta ce idan aka dubi yanayin da abubuwa suka wakana za ta yiwu dukkan bangarorin da ke kafsa wannan yaƙi na da hannu wajen kashe-kashen da aka fuskanta daga watan janairun da ya gabata kawo yau a waɗannan yankuna idan hakan ta tabbata ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakin hukunta jami'an da aka samu da laifi in ji ta sai dai wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam son allah dambashi na cewa irin wannan tunani abu ne da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzarin aiki ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi soja ƙasar mu daga tsammani shi shugaban ƙasa mutum ne wani ka tsammani yana da wannan husahar da zai gane harkar ta mina ya ce da harkar da ba ta mina ya ce ba da ya zama su zuwa su girma rayuwarsu suna abubuwa na sukari jima'a a yi hattara ba a ce ba a su amma a ta hankali. shi ma shugaban kungiyar kare muradun al'ummomin jihar tilaberi ahmadu haruna maiga na daukar bukatar ta human rights watch tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a yaki da 'yan ta'addan da suka addabi nijar da makwabtanta. to soje aikin su ne a bar su su yi ba kwanciyar hankali ake so ba to a bar su yanda ake yin nan wallahi sai fa normal kun sojoji wina akwai wanda wallahi suna aiki sosai ina tamani a wannan zamanin da muke siki mu duka mu tashi mu saye mu ba juna hannu mu yi fatiya mu yi roƙon Allah ya kawo mun sauki wannan abu. Kawo yanzu hukumomin wannan kasa ba su mai da martani ba ga bukatar ta kungiyar Human Rights Watch ko yake 'yan magana na cewa shiru ma magana ce a shekarar da ta gabata wani rahoton binciken hukumar kare hakkin dan adam ta kasar nishar wato cndh ya bankaɗo abin da ta kira kisan gillar da jami'an tsaro suka yi wa fararen hula 71 a yankin inates ba tare da aikata laifin komai ba sai dai mahukunta sun yi watsi da wannan zargi kasancewar abin na iya katsewa dakarun gwamnati hanzari a wannan lokaci na neman bakin zaren matsalar tsaro a yankin sahel Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a A gaida Sule. To kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. ta yiwu a cimma yarjejeniya nan da 'yan makonni game da amurka da iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 idan iran din ta yanke shawarar yin hakan a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kuma kara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar jami'an amurka sun koma biyana a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da iran akan yadda za su koma kiyaye sharaɗin yarjejeniyar wacce tsohon shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018 abinda kuma ya sa iran ta fara saba sharaɗin yarjejeniyar shekara ɗaya bayan nan makasudin yarjejeniyar shine iran ta mai da hankali kan ɗaukar matakan takaita shirin nukiliyar ta ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin hada makaman nukiliya don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga amurka da tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya Iran dai ta masanta cewa tana da shirin hada makaman nukiliya. Jami'in na Amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben Iran na ranar 18 ga watan Yuni. Kasar Somaliya ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diflomasiyya tsakaninta da kasar Kenya. biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen makwabta da kasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somaliya, Abdulrahman Yusuf Al'adala ya yi sanarwar yana mai cewa ƙasarsa za ta koma hulɗar diflomasiyya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. Al'adala bai ba da ƙarin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin ƙasashen biyu. amma ya ce shugaban kata Thamen Ben Hamad Al-Thani shine yayi yawancin wannan kokarin. Nan take dai gwamnatin Kenya bata mai da martani ba a lokacin da sashen Somaliya na muryar Amurka ya tuntuɓe ta game da batun. An gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu inda za a ji cewa duk da matakan da hukumomi suka ce sun ɗauka kan abubuwan da suka janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar nan kan zargin kuntata ma jama'a da jami'an tsaro ke yi da alama har yanzu da sauran rina a kaba. Na baya-bayan nan shine al'amarin da ya faru a Mayo Belwa da sauran wurare. Ga rahoton Salisu Muhammad Garba daga Adamawa. <laughs> wannan hayaniyar fusatattun matasan karamar hukumar ma balwa kenan lokacin da suke zargin cewar jami'an tsaro masu taken operation farauta na rundunar sojin jihar adamawa suna yi musu kama karya har ma ya kai ga rasa ran ɗaya daga cikin matasan karamar hukumar mai suna dan juma wadda ke da kimanin shekaru arba'in da 41 zanga-zangan matasan dai ya yi kamari har ma sun kai ga fashe-fashen motocin al'umma masu tafiye-tafiye na wannan yankin tuni dai mun yi nasarar zantawa da wasu daga cikin cikin matasan domin su gaya mana halin da wannan yanki ke ciki. Muhammadu ne, eh halin da muke ciki dai ba da. To me ke faruwa? Eh abun da yake faruwa ana danne mana haƙƙi ne mun zabe su an zo an kawo farauta gari su a danne mana zuwa jiwa mutane suna karya mutane suna kashewa kashewa ma yanzu ka suke yai ba duka su kai ko abun nan ba a gida ka ja kama shi aka zo ka dake shi har aka kashe shi tana magana da Isa Muhammad Tugga sun daki mutane sun fi kwaya goma na kashewa sun mutu a asibiti duka an kashe maganan ka an ba taba yi ba to wannan inda Allah ya sa yau dubu zai cika a hannun su ya mutu ba wani magana asibiti ba komai a hannun su ya mutu bayan ya mutu a hannun su suka dauka suka kai asibiti suka ce suka hurgar da shi ma'aikatan asibiti da suka ga mutum na mace suka ce su ba su karba ba suka dauka suka kai police station police station suka ce ba za su kaba ba Allah ne cin kashin da ake mana mulki yanzu muna mulki ne na mukuradiya shi ma dai mahaifin ya nuna bai ji dadin wannan lamari ba amma dai ba zai so a ce a kansa ko a kan iyalinsa ana zanga-zanga ko ko ta da hankalin al'umma ba eh, baban dan juma wanda yake ce ban da biyu ban da labari sai na je aka ce mai kanin sa ya zo faranki baba kasa abin nake faranki na nake waye yake dan juma nake mai ya faru wai gida an zo dauke shi amma yanzu an samu kawai to da na zo kuma na duba yanayin hawan din akwai duka akwai taba jikin an sun shi da wuta ka tsaye ka suna ceto ba yau ne suka fara ba dan sun burge mutum in an kasi sai mutum ya mutu a ce wai ne ta gani ba yau ba ya kai ya kai so uku to saboda haka mu dama mu da su yanzu za a yi magana da zai biya mu diya na yaro nan ba a yi wata wata ba rundunar haɗin gwiwa na jihar Adamawa suka kai agajin gaggawa a wannan yanki na karamar hukumar na Mabalwa sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Adamawa jigawa dsp suleiman yaya goroje da shige rundunar su tana ɗaya daga cikin rundunar da suka kai agajin gaggawa a wannan yankin tare da bada hakuri ga al'umman karamar hukumar mabalwa ma kira da muke ma al'umma shine su yi hakuri su kai zuciya nesa su daina yin zanga-zanga domin hakan din yana hana matafiya a hakkin su na yin tafiya sannan kuma yana kawo barna ga dukiyoyi da kuma rayuka so yin haka ba mafita ba ne ila iya haka su gaggauta a kawo korafinsu ka shi kwamishinan 'yan sanda wanda a shirye yake domin ya dauki matakai na ladabtarwa da kuma na hukuntawa. To sai mu ce Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada haƙuri ga iyalan mamacin su kuma matasa Allah ya hoci zuciyarsu. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. An gaida Salisu. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da iran kan shirinta na nukiliya da amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba donald trump sunana mahmud dalo madalla to har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar iran da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarɗa ba masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya yayin da iran ɗin ke neman a ɗage mata takunkumin da aka kaba mata baya ga haka akwai buƙatar a taka birki ga irin ayyukan da mayakan 'yan shi'a ke yi a yankin waɗanda suke samun goyon bayan hukumomin iran david shenega babban malami ne a cibiyar washington institute kuma tsohon mai ba gwamnatin trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya a cewarsa iran na matukar buƙatar ganin an ɗage mata dukkan takunkumin da aka saka mata kafin ta koma tubar da aka ɗora ta a waccan matsaya da aka cimma wacce ake kira jcpoa a takaice ya kara da cewa akwai kuma buƙatar amurka ta yi amfani da wannan dama ta takawa iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da ƙawayenta a yankin If enough sanctions are lifted, there'll be insufficient leverage to get the Iranians to... idan aka dage mata takunkumin da dama, babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata ta dakatar da ayyukanta. waɗanda suka hada da yawaitar makamai masu linzami da mayakan shi'a masu samun goyon bayan iran ke harbawa a ko'ina a yankin kama daga iraki yemen zuwa syria da lebanon iran din tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin biden da zimmar ganin ta samu makaman da za a mata rangumi idan aka koma teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar nata. Tun a baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar yadda ya faɗa. Shugaba Biden ke ne ke cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. wato china faransa jamus rasha da birtaniya da kuma ita kanta amurkan kan batun shirin nukilan iran dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da iran take haifarwa a yankin gabas tsakiya yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a minik ta yanar gizo biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar turai da sauran kawaye kan wannan batu na iran matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce kelsey depot ya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da amurka ke nunawa kan ayyukan iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta jcpoa da kuma kara wa amurka kwarin gwiwa kan wannan tattaunawa sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi ashirin sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi biyar kasan da har ila yau bai kai kashi casa'in da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma karkashin gwamnatin obama ba alex fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyan na iran a middle east institute ya ce abin da za a gani shine za a shirya taruka amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya za a iya wa iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba abin nufi a nan shi ne. kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba amma dai kowa na bukatar a koma turbar diplomasiya inda za a fara da kananan batutuwa ta yadda kowa zai samu kwarin gwiwa. To aka zalika gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a majalisar ɗinkin duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diflomasiya ba abu ne mai sauki ba. domin akwai tambayoyi da dama da ke bukatar amsa a cewar wasu masu sharhin wani kalubale kuma da za a fuskanta da iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na yemen inda take faɗa kaikaice da hukumomin saudiya a farkon watan nan gwamnatin biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da saudiya ke jagoranta abinda gwamnatin ta biden ta kira yunkurin maido da hudar diflomasiyya da amurka ke yawan jaddadawa jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin fatisibi da kusuwara da ta haɗa wannan rahoto sai kuma juli latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalu ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin abubakar kawu girgir ya ce salam voa hausa dakatar da shugabar hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta npa a najeriya hadiza bala usman domin yin bincike da shugaba buhari ya yi umarni a yi bisa zarginta da wasu kurakurai muna fata za a yi binciken gaskiya kuma muna kira ga shugaba buhari wannan binciken kada ya tsaya a kanta ita kadai ya zagaya har kan wasu masu rike da mukaman siyasa domin wasu daga cikinsu sun gaza yin aikin da aka ɗaura musu shi kuwa abubakar sadiq musa inguru cewa ya yi assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika kashe sojojin Nijar da 'yan ta'adda suka yi abin jimami ne da kuma abin Allah wadai ne. Don haka ya kamata dai sojojin jamhuriyar Nijar su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda domin Hausawa na cewa hanyar lafiya a bita da shekaru. Shi kuwa Adamu Habu Umar Inyanga ƙaramar hukumar taura a jihar Jigawa, cewa ya yi Salam VOA Hausa ganawar sirri da shugabannin hukumomin tsaron najeriya da ɗaukacin 'yan majalisun dattawan najeriya suka yi kan yadda za a gano bakin zare da zai taimaka wajen magance matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Muna fatar Allah ya sa ganawar ta zama silar kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a Najeriya baki ɗaya. Allahumma amin. Ita kuwa wasiƙa ta gaba cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron da ke gudana a jamhuriyar Nijar a kan cimma dokokin ƙayyade tsadar farashin kaya ta cimma nasara. Allah ya sa hakan ya zama alheri ga talakan Najeriya. Saƙo daga sani mai lange-lange ya wuri. Yanzu kuma ga nasiha kan falalar watan Ramadan. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zaratul bid'a wa kamata sunna al'umman musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sahabban manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'in su guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki an annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina ama ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umman annabi muhammad sallallahu manzon Allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul kadari ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to yaya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul qadri na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an rubanya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'ummar musulmi na najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon allah wasu daga cikin sahabban manzon allah suna cewa allah ya bamu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da bai tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi yake raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama ne Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawa don bitan labarai. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere. makonni shida kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar dr tedros adhanom ghebreyesus shugaban hukumar lafiya ta duniya wato who a wani zama da ya yi jiya alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar a jiya alhamis shugaba joe biden ya kai ziyara garin lake charles da ke jihar louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala tiriliyan biyu da uku don samar da ayyuka ga amurkawa. manyan jami'an tsaro da sojojin amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan yayin da amurka da dakaran haɗaka suka fara barin ƙasar masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da Nijar. wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce a sha ruwa lafiya.